na farko bai zama lalle sa obama ya zo nigeria ba domin tafiya shugaban kasa na kowane kasa zuwa waje zai je ne domin ya gudana da ayyuka kasansa bukata amerika ya sa shi ke zuwa afirka bukata garinsu bukata kasa amerika shine ke kawo shi afirka yadda kasan shugaban kasa nigeria ta yaje wuni kasa bai je ne domin ya kale su su yi mashi fati ba bukata kasanka ne zai kai ka wuni kasa daban sabila da haka ko ya zo nigeria ko bai zo ba eh dangantaka mu da amerika na nana tafiya muna da jakata a washington suna da jakata abuja Eh, amma wasu suna ganin cewa kamar akwai taimako da gudunmuwa na kasuwanci za a yi ba sai obama ya zo nigeria kafi a eh, tamam to in tambaye ku wuraren da ya tafi duka ya koma seme muna na muna na kasuwanci har yau har gobe nigeria ita kasa na farko na kasuwanci tsakanin america da afirka konda ya zo na konda bai zo ba ayyukan da da take yi da nigeria tafi kowane kasa a afirka kuma abin da nake son in ga ma domin muna da wani tunani wasu ana yan adawa suna kawo siyasa eh, eh, obama bai zo nigeria ba to nigeria ba ta da kyau eh, obama bai zo nigeria ba gwamnati nigeria ba ta da kyau muna zu yan shugabannin kasa Amerika su fara zuwa na tun shekara 1976 lokacin da jimmy carter ya zo nigeria ana ta zuwa ana tafiya to ba ya zama lele ne ne lokaci da shugaban amurka zai zo afirka ya zo nigeria ba nigeria buban kasa ne kuma bai kamata mun an za zo nigeria zuwa yi awa daya ce a na wani kasa kafi a sani in zai zo nigeria ce kwana biyu e kwana nan musan ya zo zo nigeria ba wai je ci da awa ya zo taba nan awa daya sai tafi mu ba ma iri wannan eh, ba ma fata cewa zuwa eh, obama zai kasance cewa ya zo ne eh, eh, eh, taba yi gasuwa sai tashi wai zai je wani kasa daban domin najeriya babban kasa ne ayyukanmu da amerika daban ne mista labaran ma kuke na ministan watsa labarai na najeriya yana bayan da martani ga masu gwalin cewa shugaba barack obama na amurka ba zai ziyarci najeriya ba kamar wani abin kunya ne daman dai jami'an ƙasar amurka sun bayyana matsalolin tsaro suna ɗaya daga cikin jerin matsalolin da ya sanya shugaba obama ba zai iso najeriya a wannan ziyarar ba amma suna sa ran nan gaba watakila za a yi wani tsari da shugaban zai zo najeriya wata ziyara umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya